Kaduna. Ina ka yi binki? A Kaduna. A Wace unguwa? Sarawa. Me sunan ki? Nafisa Salisu. Ki yare na ce? Katsina. Ina ka yi binki? A Kaduna. A Wace unguwa? Sarawa da Kawo. Wane yare ce ki? Hausa. To ga ki a gaban hukumar 'yan sanda. Ko za ki gaya mana biki kai aka hauki police station? Na sa ni a kashe min mijina. Ba ba jimi kika ce ba. Na sa ni a kashe min mijina. Waye mijin naki? Sani Abubakar. Me ya yi miki da kike so a kashe shi sannan suwa kika sa su kashe shi? Akan akan maganar kuɗi ne sai ka lalace ina gudun matsalar da zan shiga tsakanina da shi. Shi ne na nema wani yabo. Kuɗin har ne? Dubu ɗari. Ya kai haji dubu ɗari na shi shiga gare ki. Muna sana'a ne. To ya ga kuɗin ya lalace? Wallahi Ta ya kuɗi zai lalace baki sani ba? To ina da cefane da shi. In na yi cefane. Shi ba ya yin cefane ne ma gidan? Eh ni na ni nake yin cefane gaskiya. Shi ba ya yi? Eh ni na ke yi idan ya dawo sai mu yi lissafi sai ya ce. Mm. Shi ka shi ka ba zai bada. Sai mm. ce to shi ke yi. Hmm. so ai kika sa su kashe shi? Tula na fara nema. Mutum nawa kika taɓa sa a kashe a rayuwarki? Ban taɓa ba wallahi wannan ne karo na farko. Waye Tula? Gashi nan. Kane Tula? Kai dan wani gari ne? Wace unguwa ka haife ka? Wace unguwa? ka buɗe muryarka wani yare ne kai addini ba da ka gaban hukuma yan sanda me kai aka kawo ka gaban yan sanda ta sa na yi mata wani kashe wata A akan za ta baka nawa kai kyauta shi ne ce kyauta ne ah. za ta biya ka hmm. ita ta yi alƙawarin cewa za ta biya ko kai ne kake ji a ranka cewa za ta biya ka za kai ke ji a ranka amma ita ba ta yi alƙawarin za ta ba ka komai ba eh, to me yasa kai baka kashe shi ba sai ka nemo wani to da kace ba za ka iya ba hmm. me yasa ka nemo wani mhm. daga wannan magana kawai sai ka nemo mata wani shi waye wanda ka nemo mata ina suleiman na yi Best nunca. Me lo va a quitar para acá. kai da wani gari ne kai sake ce maka bude baki ni dan garin kaduna ne wace unguwa kaduna kai arafin guzo wace unguwa aha Aka police shi na rafin guzo ko za ka ga mana mai kawo kawo ka nan an dauke ni haya kila wa ya dauke ka wala ya ni haya kila da shi da matan Muhammad Sani mijin da ke hmm. za su biya ka nawa akan za a biya ni nawa naira dubu saba'in mu an gama aiki ranar addamu hmm. ta ɗauka kabin gida hmm. ta ɗauka dubu Mm. Mm. Yanzu shi na sani yake ka kashe shi? Kai da waye kuka je gidan da zai kashe shi? Magaji shi na magaji yake. Magaji na ina yanzu. Yana ina to. ai tun lokacin da aka bi shi ba su kama shi ba ba na ne hmm. sai da na dawo da yamma hmm. sai na ji labarin an bi shi ba a kama shi ba kuma lokacin da na zo a kan gaba amma kai daman ka san shi sanan ne wanda aka ce ka kashe a ni ban san shi ba mutum nawa ka taba kashewa a rayuwanka ne tun da nake ba taba kashe kowa ba sai akan wannan kisan da ya faru baka taɓa kashe wani don me za a yi tunanin kawo ma aikin kashe wani kuma dole zai ce maka aikin za kashe wani to tabbas yana tabbasin cewa ko dai aikin ka ne ko ya san kana tare da wasu makasan ne kuma kai ma kana yi shi yasa zai baka wani aikin shi ne tambayar mu eh, gaskiya ni dai ban taɓa yi ba akan wannan ne kawai da taɓa ba? Ina ka haife ki? A Kaduna. Wace unguwa? Nasarawa. Dan sunan ki? Nafisa Salisu. Ke yare na ce? Katsina. Ina ka haife ki? A Kaduna. Wace unguwa? Nasarawa da Kawo. Wane yare ce ki? Hausa. To ga ki a gaban hukumar 'yan sanda. Ko za ki gaya mana biki kai aka wuce police station? Na sa ne a kashe min mijina. Ba mijin kika ce ba. Na sa ne a kashe min mijina. Waye mijin naki? Sani Abubakar. Me ya yi miki da kike so a kashe shi sannan su wa kika sa su kashe shi? A kan maganar kuɗi ne sai ka lalace ina gudu matsalar da zan shiga tsakanina da shi. Shi ne na nema wani abu. Kuɗin har nawa ne? Dubu ɗari. Ya kai haji dubu ɗari hudu na shi shiga gare ki muna sana'a ne to ya aka kuɗin ya lalace wallahi ban sani ba ta kuɗi zai lalace biki sani ba to ina da cefane da shi in na yi cefane shi ba ya cefane ne ma gidan eh ni na ni nake yin cefane gaskiya shi ba ya yi eh ni na ke yi idan ya dawo sai mu yi lissafi sai ya ce hmm. shi kaza zai bada sai ya hmm. ce to shi ke yi. Hmm. Su waye kika sa su kashe shi? Tula na fara nema. Mutum nawa kika taɓa sa a kashe a rayuwarki? Ban taɓa ba wallahi wannan ne karo na farko. Waye Tula? Gashi nan. Kada Tula? Kai dan wani gari ne? Wace unguwa gafe ka? Wace unguwa? ka buɗe muryarka wani yare ne kai addini ba da ka gaban hukuma yan sanda me kai aka kawo ka gaban yan sanda ta sa na ne mata wanda ya kashe wata mutum akan za ta baka nawa kai kyauta shi ne ce kyauta ne za ta biya ka ita ta yi ƙaunin cewa za ta biya ko kai ne kake ji a ranka cewa za ta biya ka kai ke ji a ranka amma ita ba ta yi alƙawarin za ta ba ka wani ba to me yasa kai baka kashe shi ba sai ka nemo wani to da kace ba za ka iya ba me yasa ka nemo wani mhm. daga wannan magana kawai sai ka nemo mata wani shi waye wanda ka nemo mata ina suleiman na yi bai Bila da labaki kai magana Kai da wani gari ne? Kai sake ce maka gudu ba. Ni ɗan garin Kaduna ne. Wace unguwa Kaduna? Kai. Arafin guzo wace gwa. Aha. Aka police station na Rafin Guzo, ko za ka yi gawa na mai kawo kawo an ni haya kila waye ya ka wala ya ni kila da shi da matan muhammadu sani hmm. za su biya ka nawa akan za a biya ni nawa naira dubu saba'in mu an gama aiki ranar adamu hmm. ta ɗauka kabin hmm. ta Mm. Aikin gini ya ya lalace. Mm. Yanzu shi na sani yake ka kashe shi? Kai da waye kuka je gidan da zai kashe shi? Magaji shi na magaji yake. Magaji na yanzu. Yana ina to. Ai tun lokacin da aka bi shi. masu kama shi ba ba na ne hmm. sai na dawo da yamma hmm. sai na ji labarin an bi shi ba a kama shi ba kuma lokacin da ya a kan gaba amma kai daman ka san shi sanan ne wanda aka ce ka kashe ni ban san shi ba mutum nawa ka taba ba a rayuwanka mai tun da nake ba taba kashe kowa ba sai akan wannan kisan da ya faru ah, ka taba kashe wani ba don me za a yi tunanin kawo ma aikin kashe wani kuma dole zai ce maka aikin za kashe wani to tabbas yana tabbasin cewa ko dai aikin ka ne ko ya san kana tare da wasu makasan kuma kai ma kana yi shi yasa zai baka wani aikin